na wasa kamar yanzu na Aisha Allah kara mata yarda ta tare a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsanoni hmm. a cikin ya tsanonin nan hadda wani doki mai fuka fiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya leka ya gani ci ah, waɗannan fata ce waɗannan duk ƴaƴana ne ya tsanonin nan gaba ɗaya ce waɗannan duk ƴaƴana ne <laughs> yace to ga wani doki nan na gani da fuka fiki a tsakanin su hmm. shefa ba a gaya maka dokin annabi suleiman yana da fuka ba sai manzo Allah ya tuntsire da ya fita ya ga abin ya zama dai haka da a yaro take to kaga ana aka ce shirin manzon Allah sallallahu alaihi salama da kau da kansa hmm. daga waɗannan ya tsanoni da na na Aisha ta sa a ɗakin ta tana wasa da su hmm. da kuma wannan doki mai fuka da manzo Allah kaga da aka sa labule mai zanen hoto sai manzo Allah ya sa aka cire amma kaga wannan kuma sai ya ban mata to sai malamai suka yi istisna'in cewa abubuwan da ake cewa a cire daga cikin gida hmm. hashe muhammad nasiruddin albani a cikin adabu zifaf hmm. ya kawo cewa waɗannan babu laifi irin yan tsanonin da yara suke wasa da su hmm. domin daga nan shi ma aka zo babin tarbiyyar ta fara wayo mace ana son ita ma a yi dabɗinta da yara tunda aikin da ta yi za ka ga yan tsanan nan da ta mata kitso da eh. kayanta na sawa eh. da ɗakinta da gadanta da za ga san kayayyakin jere da waye da waye shi ko namiji sai a bashi fatanya tunda shi an sayar da zai sai a sai masa abubuwa na jarumta irin yan bindiga haka dan abubuwa mm. kayakin soja ne kayakin yan sanda don su ake fita waje eh. abubuwa haka da za su nuna jarumta da karfin hali su kuma abin da za a sa masa kenan to kaga ashe haufin nan da yara suke ji yana da amfani gare su a wannan lokaci to amma kuma duk da haufin nasu za ka ga cewa kuma suna yin abin da zai cutar da su wanda yasa za ka ga duk wani magani da za ka siya inda za ka duba jikin takardarsa hmm. za ka ga an ce ka nisanta shi da yara saboda yaro bai tantance abin da zai amfane shi ko ya cuce shi zai iya kama wuta zai kama fitila hmm. duk abin da ya kuma ɗauka maganin sauro ne baki zai sa in wukan reza ya gani baki zai sa in magani ne ya gani an aje panadol kwayar ta faɗo in ya ɗauka baki zai sa kawai abin da ya shina kawai bakinsa eh. to shi yasa ake ɗauke duk wani abu da aka san mai guba ne ko mai dafi ne ko zai cutar hmm. kada yaro ma ya gan shi a daddora shi a sama kuma za mu kai lokacin da zaka yaro ga ya fara taka wani abu yana da yana dauko eh. wani abu to na kuma sai a zo marhara a kulle to sannan kuma tunda yana bukatar wasa kayayyakin wasan nan da za a sama masa na kusa da shi hmm. waɗanda masu ban mamaki 'yan mota ce mai dan wanawa ga an wana ta ta tana eh. zagayawa dan hmm. jirgi ne haka ya ga yana dan tashi yana saukowa dan wani abubuwa za ka ga ya tsira abin ido yana kallon yadda ya wannan abin yake eh. to kuma za ka ga sun fasa shi ma fasawan wani ilimi ne eh. yaro ɗauki abu ya buga da ƙasa yana so ga wannan abin mai quality da kuma quality ne <laughs> dan cari dan cari <laughs> to duk waɗannan ɗabi'a su ce hmm. in ka fiye musu tsawa shi yaro ba a son ka hana shi wani abu baka sa shi wani abu ba hmm. shi sa ɗabi'arsa ba zai iya zama haka kawai ba dole sai shi sa ake son a cika shi da kayan saboda kwakwalwa ta fara numuyi ta fara kumbura kwakwalwa eh. to ya fara lissafi ya fara ganin wani abu haka a ko ta yarinya da na shiga ajin yara haka na ce yau dai bari ce kowa ya tambaye sa eh. sai ɗaya ne ta ce malam ina da tambaya na ce mai tambaki ta ce malam idan malam ya yi mana ya yi mana bayanin yadda ake gane ruwa mai tsarki ko mara tsarki ya ce a shinshina a hanci eh. ko a dandana a baki ko a gani da ido hmm. ya ce to malam mutum makaho ne ba <laughs> ya zai ga ruwan da ke eh. nuna yanci sai sai amfani da dandana. ta ce to in kuma yana azumi ba <laughs> na ce shi shaka aji ta ce in yana mara ba na ce sai alwalarsa kawai ka gani ya ta gane ya eh, da toshe maka wasu abubuwa to wasu a irin nan sai ka ga suna kwaɓan yara ana hana su ana hana su eh. kuma wannan ba yaro dama din ya yi tambayoyinsa ya faɗi abin da yake sa a gyara masa tunaninsa tun daga yanzu yadda yake eh. kallon abu tun da ba sanin sai ba eh. to ka ba yara dama zama da yara din nan ka ce kowa ya tambaya ko ni zan tambaye ku mm. ko ku tambaye ni yakan sa kwakwalonsu su fara aiki da wuri tunaninsu ya fara da wuri wani abu ba zai zo ya cike kwakwalwar ya shiga cikinta wanda yake bai kamata ba. Wata gane nake tunani ka nuna sun sashe shi da ya kamata so, kuma ka nuna masa wannan abin eh abin tsoro ne. Hawa suna cewa idan yaro yana tsoron duhu hmm. a sa shi a ɗaki a kulle a kashe fitila. Ya kukansa ya gaji a kashe ya gaba abin da ya same shi. Sai hmm. ga na tsoro. Wasu ma sukan yi irin ka ga hoton kadangare haka da sauran abubuwa haka a yi na roba. Hmm. Yaro ya dinga kama su. irin su ne ka ga ana nuna kilib a inji zaka ga yaro ya je ya hau kan maciji yana wasa da shi ko ka ga mutum ya tashi shi da kura eh. ko shi da damusa duk ai koyo ne zaka ga tun yana yaro ake hada shi da damusa su saba hmm. ita ma tana karama shi ma yana karami hmm. suna wasa tare sai ta ga cewa ai wannan dan uwanta ne an hmm. cire mata wannan ɗabi'ar daji sai ta dawo mai ɗabi'ar gida shi kuma an cire masa ɗabi'ar gida sai ya zama baya tsoron irin waɗannan uban to kaga irin waɗannan duk daga tarbiyya tun daga ƙasa ake farawa har yaro ya saba ganin abin da zai cuce shi kuma a nuna masa sannan duk abin da zaka hana yaro eh. kai masa bayaninsa me ka shi me ka hana shi hmm. sannan kuma shi yayi ka tambaye shi me yasa yi so akwai iyayen da zaka sun zo su rufe yaro da duka ka baran min da kaza ka min kaza shi ko bai san me yayi ba to a gurinsa bai yi laifin da za a dake shi ba gobe zai sake maimaita zai sake maimaita hmm. to ana ta dukan sai yana maimaita na maimaita sai dukan ya zai masa jiki kuma sannan maimaita bai daina ba hmm. amma aka fahimci cewa kawai a janye a ɗauke duk abin da aka san mai cutarwa ne hmm. shi yasa ake yin zaka ga yanzu ana yin kicin a ware su wukake ne su kwalabe ne su abin nan eh, eh, turaren turare ne kananzir duk abin da aka san cewa yaro zai ci ko ya sha sai ka an kau da shi to wannan zai taimaka ka ga ashe kenan tsoro yana da amfani kuma yana da tasiri kuma yana da amfani wajen tarbiyya na mana wajen sarrafa waɗanda abin da ya shafi tsoro mm. a yi bayani cewa kamar yara suke tsoron duhu wasu sai a kulle sa ɗaki mm. wani su ga waɗansu iyaye misali kila abu da zai cutar da yaro zai kone misali kila mm. fitila ne ko wani abu ya kai sai a ce a bar idan ya taba saboda in ya kone gobe ba zai bai saki taba ba mm. malam wannan da maganar duhu cewa a kulla yaro da wannan malam shin wannan hanyoyin da ke gan sun dace da ya kamata a bi abu mai cutarwa mm. da abu mara cutarwa amma ana tsoronsa eh. wanda muke magana abin da ba cutarwa yake ba amma yaro yana tsoronsa sai a nuna masa gashi a cikin abin amma bai cutu ba wani waɗansu idan aka sasa a cikin duhun nan wani yakan iya suma mm. wani yakan iya zuciyar shi ma ya buga mm. wani yakan iya ya samu kaman taɓa hankali ya eh, sauransu saboda ya tsorata ya tsorata ya eh. ganshi a cikin tsoron da kila shi ya tunanin shi a cewa akwai abin tsoron ne eh, kafin ya kai ga marhalan da za a zo a bude shi sai a ga cewa an samu to amma dama ai ba ana son abin ya tsawo bane a dai nuna masa cewa wannan abin ba abin tsoro bane kenan kaga kenan sai a zauna tare da shi misali a cikin duhun misali zauna da shi ya ga a kunna fitila ba eh, ana zauna a kuma ana masa magana a duhun yana jin eh. wani kusa da shi alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV sunana Sharif Kolomi shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar HIV ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna bara maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna bara maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri Borno State sannan muna da reshi a jihar Kano sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Yame sannan muna da reshi a jamhuriyar Niger a garin Difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah